rundunar sojin amurka za ta turo wasu ƙwararrun dakarunta da za su taimaka da baiwa mayakan najeriya shawari kan yaƙi da ta'addanci a shiyar arewa maso gabas na tuntuɓi mai magana da yawon herkutar tsaron najeriya brigadier general rabi abubakar ko menene fa'idar hakan Malam Hassan shi yaƙi da ta'addanci ba yaƙi bane na ƙasa ɗaya har mayan ƙasashe ma suna ainihin buƙatar ainihin taimakon wasu domin tabbatar cewa an ci karfin wannan ta'addanci. Saboda haka duk yaƙi ta'addanci ya koma abu ne wanda ya kasance na ƙasashe ne baki ɗaya ba na ƙasa ɗaya bane ba. Saboda haka idan Amerika zo kuma kowace ma ƙasa ta zo muna maraba da su kuma sannan mun san cewa mun yi ainihin cin karfin wannan wannan yaƙi in Allah ya yarda kuma sannan suka ba da gudun to alhamdulillah mun san cewa za mu ah, gama da su cikin ah, ɗan lokacin Allah yadda. duba da yadda yankin arewa maso gabas ya yi suna da kame ko garkuwa da jami'ai shin hedkwatar tsaron najeriya ba ta tunanin lafiyar sojan na amurka duba da yadda ba wai za su zo cikin shirin yaƙi ne ba sai ka san mu ne ai kuma su ma za su ɗin dole a kawo ƙwararre wanda za su hannu karfi da karfe domin a tabbatar cewa ba wani abin da na kuma mun ima da cewa su din za su zo mutane ne wanda so kware kan wannan aiki in suka zo za su haɗu da wanda su so kware din ne a gefe ɗaya kuma rundunar sojin ƙasa ta Najeriya ta kaddamar da brigade sukutum da guda na mayaka kan babura a yankin na arewa maso gabas shin menene hikimar hakan ga ƙarin bayanin da kakakin sojin kanar Sani Usman Kuka Sheka min. an ce in kiɗi ya canza rawa ma sai ta canza yan ta'adda na Boko Haram an ci karhin su an kare lagasu to galibin su yanzu sun koma ma suna fashi da makami kuma suna shiga lunguna lunguna to dan haka muka ga cewar gara a bi su da wasu mashina na musamman duk inda muka ji labarin cewar ga su sai a bi a maganin su makasudin wannan kenan akwai hanyoyi da da ba a bin su bude sun kuma dole ne ya kasance an tabbatar da tsaro akan waɗannan hanyoyin to kaga kamar su waɗannan mashina su za su rika tabbatar da wannan tsaro ta fuskar yin santir-santir da fatirin-fatirin. Kanar Sani Usman Kuka Sheka. kakakin sojojin ƙasa na Najeriya. Shi dai babban hafsan sojan Najeriya, General Tukur Buratai, ya sha ɗamarar raba yankin na Arewa maso gabas da ta'addancin 'yan Boko Haram, kama daga lokacin da aka naɗa shi zuwa yanzu, ya ma tare ne kwacakom a jihohin Borno, Yobe da kuma Adamawa. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.